dan in ya ga dama ya sa bindiga a hannun shi dan ya kama ka tore shi kuma dabban ku da kai da autar na Aisha sati guda na bayar kullum sai ayi idan wani ya ji tsoro to ya shiga mota ya gudu da daddare ba ka ce saboda shiga zo Ya guda kuma duk wanda ya raba wannan aure auren dabban eh, ya raba auren ruwan sa da duk yadda za a yi ku bari a yi da rabin jini saboda gobe kai kana sallah ga saboda autan maka ma ya ce ba zai bashi dabba ba gudu yake ya hausa ka tsufa shekara nawa kai ba ba su ba ta kare yanzu nan gaba ya kallan fiye wata wallahi ta ana makamai makamai ya bawai gwada mai gwada mai saba'in ne wannan ana sai ka hura ka raba kai kuma katon banza hura hura ka raba to ana ci gaba ana ci gaba ana ci gaba ku tashi ku tashi a dawo a dawo ai ko kuwa ne wannan to kuwa ce mu mun san ko kuwa mun san eh an daga an buga ya daga ya buga eh to nan ba nan bane ba nan na nan ne babu kokowa tambar da aka yi babu kokowa wannan autan na aisha daga tarihin sola ta alkalo sola idan ka buga autan na aisha daga suna wallahi autan na aisha ka buga sola a'a in dai buga faɗi a gaba kisa bane eh, kai kai so kake kashe mai ciwo wallahi kuma ka san wanda yake kai bocin uwarka ana koya ma abu baka ganewa kai ina ga ko a makaranta an sha wahala kafin ka gama kira suwa ana cikin dambe har yanzu ana cikin dambe har yanzu sola sola sola sola sola ka ce saboda hausa na aisha ka zuwa amma har yanzu ba ta buɗe ba babba ya yanci idan babban banza ne in kuma babban kirki ne to a ba shi kunya shi malamai mai yawa akwai sauran Seattle. Happy 这个 jihar Gombe na Najeriya gaba da ya fita ya koma kudu gaban ta ya taba zama kudu ya taba zama bana wai tambayar sai ke bai san aikin shi ba ba ana oh, da aka yi ne da mai wallahi mai magana wannan nan dan wahala ne na saita shi na saita shi na saita shi wallahi ya ce tuwa wai ba ta shin na aikin na kamfanin nan gaskiya duk abin da kake ne sai dai akwai na hauka ka kai ba a gina ba wani Najeriya ga Najeriya ga dutse ga ba kira an ƙarya ne a tambayi na baran dan gwamba eh. kai baka yi wayo na dada za eh. Allah lokacin a ta guda kana firamare school Sir, Hajjina so Allah ka zagi ana sunna. kudi Kai so wannan ya zubar da kudi ba iya. Wallahi. Yayi. So sanda ne. Eh amma me ka. Ana Kai. Kai. Kai. kai kai yanzu yanzu wallahi yanzu yanzu yanzu yanzu na isa ina son haifi yaro zan sa mai suna dan ali zai wallahi saboda shi eh? kai na san ba fusko bago alin tarara dogo fusko bago alin tarara dogo fusko bago ali tarara dogo tarara har yanzu ba da yana ga wani zagayen abin nan ake yi dogo fusko bago ali tarara dogo tarara dogo fusko bago ali tarara dogo zuwa amma da na zuwa daga cikin da babu komai wallahi kamar yawa ya kai da alu ala alu baka sa mai abinci ba baka sa mai abinci ba wallahi ko ba zuwa ba komai a cikin shi wallahi na hikare wallahi ko kuma na hikare ba komai wallahi zuwa dan dan na ga da ko kuma na ga ko kuma canje da ko ya kwashi da ya sa a nashi to kuma da ba farko kuma dogon ruwan kai yanzu na isa ka a masa da da yes garko kurma yana addu'a garko kurma a ka daina gudu ka daina gudu ka shige da tashin maraba kai ne da tashi gefe yan mata kenan wallahi tallahi wallahi gefe yan ziwa ziwa ziwa ziwa ziwa ziwa ziwa gaya dan kuliya ne wallahi ga ya mai dan ba za ka sa ka Allah eh eh farko farko farko Dorpou por mim, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, dorpou por mim, Bogozinha, yeah, yeah. Hey! saya hajar shi ba sai ka jiya kai na yadda kai amma da dogon su da jazu duka daga ranar juma'a ba su tsara ganin su guduwa za su wallahi wallahi suna ta wurin mai gida na ali zuma eh. jan biro maganin da kuke yaro ba ka zama ba shara wallahi amma da

wannan yaron sakamakon barewa ke nan ka ci ne wannan Allah ya ne a wani allah da ba a zo ɗani wa zaune da ƙwaro na allah wallahi ƙwaro na kwashi a burge ni saboda iya ga ci zarafin shi cizo A yi allah wallahi to idan allah ya kai mu ranar ladi ajiyar da fara ta gwamba kuma akwai yan da za sa da gwamban gasa za a yi wanda muna sa adam ne fi kowa shi kenan Baraka kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan kada daɗi